بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta lahadi goma sha biyar ga watan rabin sani a wannan shekara ta biyu daidai da goma sha tara ga watan uku watan maris shekara ta 2011 miladiyya za mu tashi a babi na goma sha tara a cikin wannan littafi mai albarka mota umalik a cikin kitabul biyu babu abin da ya shafi kasuwanci inda malam rahimahullah azza wa jalla yake mana bayanin nau'ukan kasuwanci waɗanda suka halatta da waɗanda ba su halatta ba da bayanin su tiriyan tiriyan yau ma za mu tashi wani sabon nau'i din na kasuwanci da imam malik imana anas rahimahullah azza wa jalla yace babul inati wa ma yushbihuha babul inati wa ma yushbihuha wasu kan ce aina ina aka ce bai ul'ina cinikin ina kenan to mece ce ina din wa ma yushbihuha da irin nau'in cinikin da ya kama da ita amma kuma ba ita ba nau kenan biyu kenan ina aka ce bai ul'ina shi ne an yi biya sil'atan bi samanin mu'ajjalin ala shaksin ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل إذا كتب العنا هو أن يبيع سلعة shine mai sayarwa ya sayar da kaya ya sayar da haja bi mu'ajjal da kudin da za a biya shi nan gaba ba shi kenan kun shiru idan ya sayar da wannan hajar tashi da kuɗin da za a biya nan gaba ala shaksin zai sayarwa da mutum wannan thumma ya'udu sannan shi da isiyar din sai ya koma daga baya wa shariha ya sayi wannan hajar da isayar minhu daga wurin wanda isayarwa bi samanin hal da kuɗin da zai ba shi yanzu aƙalla man ƙasa min samanin mu'ajjal da kuɗin da ya bayar da kuɗin da ya sayar da ita za a bashi bashi wani nau'i ne na dabarin riba ya zo zai sayi kaya a wurinka ya zo rancen kudi eh da ya zo rancen kuɗi sai ga ce mai yanzu nan babu kuɗi kuɗi sun yi wuya waye waye waye waye waye sai ka ɗauko mai a tamfa wacce take wannan a tamfar a kasuwa 700 ake sai da ita kun gano wannan da ka ɗauko mashi ita sai ka sai mashi ita dubu ɗaya eh kun shiru da ka sai mashi ita dubu shi mai zo rance rancen 700 ya zo nema babu 700 sai ka ba shi a tamfar 700 eh kan cewar zai baka kudinka naira dubu da ka sai mai da tafa karshen wata shi ke ne ya a kan zai bayar haka yanzu ka sai mai da kaya da kudi kudin kuma wanda yake mu'ajjal wanda yake nan gaba za a biya da ya kada kai ya tafi sai ka sa a kirawo shi to yanzu shi ina zai je da atamfa ba a san yana sana'ar atamfa ba wataƙila man ya je a ce mai tambayoyi akwai su kuɗi da aka baka ajiya eh akwai wasu kuɗi da aka baka ajiya kafin mai su ya tashi yanda yano zai sai ma da wani tamfar sai ka ce ka sai ta ɗari biyar kuɗi hannu kaga tabbar nawa ki sai da ita ka sai mai ɗari nawa dubu ɗaya yanzu ka zago kuma ka zo ka sai ta nawa ɗari biyar yanzu kana bin shi nawa kenan kaga wannan ma'ana wai kana bin shi dama wani ɗari biyar ɗin ba ba ka ita yi ba a ga yanzu dubu ɗaya kake bin shi kenan to ga wannan shine bai ul'ina ta wannan fuskar هو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص ثم يعيد ويشتريها منه بثمن حال أقل من الثمن المؤجل نعم نعم نعم ونقول ga بيع العينه wanda yake kuma wannan bai halatta ba wani ɗaya kenan daga cikin fuskokin ɗaya kuma daga cikin fuskar shine mu <laughs> sai ya yi ƙari a kuma banki dama ya can abin ya tare yi banki kuma ya so ne miyagun ba ga banki Allah da ya sauke babu al'inati wa ma yushbihuha shi shine al'ina ɗai kenan sai fasara ta biyu kuma cewar yana shiga cikin al'ina kun gane ko sayar da abu kafin mutum ya karbe shi kafin mutum ya karba daga hannun wanda ya saya sai shi kuma ya sayar da shi kun yi shuru ga karatu a gaban mai قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه yake cewa haddasani yahya an malik ubaidullah ibn yahya allaisi yake cewa yahya ibn yahya allaisi ya karanta da ni wannan daga malamin sa malik an nafi daga malamin malik shine nafi maula bin umar an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma daga kuma abdullahi dan umar ubangiji allah madaukin sarki ya kara musu yarda yake cewa lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man ibta'a ta'aman duk wanda ya sai abinci fala ya bi'hu to kada ya sayar da wannan abincin da ya saya hatta ya staufiyahu har sai ya karɓe shi a hannun wanda ya saya mhm. kun shuru kamar ya kenan mai yi wa zai bari misali saman ga wanda suka yi umumi cewar ya halatta da abinci da abin da ba abinci ba so da haka kan abin da ya shafi mashin karban mashin shine karɓar takardunsa misali kamar yadda kuka yi magana manibta aman duk wanda ya sai abinci fala ya bi'uhu to kada ya sai da wannan abincin hatta ya staufiyahu har sai ya karɓe shi daga wurin wanda ya saya sannan yanzu ya zama abin da na yi sai sayar da shi in ba haka ba za a zo a ta sayar da abin da yake ba daidai ba kaga wannan kenan ya haramta abin da ake yi na kama na kama ko ina duru eh mutum ne ya shigo da kayan shi kasuwa zai sayar doya ce ko tarugu ne ko mangoro sai mutum na farko ya ce ya kama sai mutum na biyu ya ce yana doran mutum na farko sai mutum na uku ya ce yana bayan mutum na biyu sai mutum na hudu ya ce yana bayan mutum na uku mutum na biyar da izofa fa shi ne mai kudin shi ya saya da ya saya sai ba mutum na hudu kudin da ya ba mutum na hudu sai mutum na hudu ya cire ribarsa sai ya baiwa mutum na uku sai mutum na uku ya cire ribarsa sai ya baiwa mutum na biyu sai mutum na biyu ya cire ribarsa sai ba mutum na farko ya ba mutum na farko ya cire ribarsa sai ba mai kaya a garin ya eh wannan bai halatta ba abin da yake halatta shine na farko dai kada a yi tare babu na kama na kama a musulunci duk mutumin da ya shigo da kayan shi kasuwa a bashi isayar da kayan shi kada wani mutumin birni ya shiga tsakani a bashi ya sayar da kayansa wanda ya saya ya ba da kuɗi yanzu ba kaya ya zama na shi ba sai mutum na biyu zai saya a wurinsa me ya zafi shi ba wuta ba amma duk waɗancan na kama na kama duk mutum ya sayar bai karba ba ya sayar bai karba ba duk yana ƙara farashi a kasuwa wanda yake bala'i ne yake hawa cikin al'umma kuma duk waɗannan talaka ta take shafa ma'ana wanda asalin wanda ya zo saya mai kuɗi a hannu shi take shafa sai ga asalin abin bai wuce 700 ba amma akwai wannan ya kama ya kama yana doro yana doro yana neman ya koma 1500 ko da 700 hmm? duk wannan bai halatta ba bai halatta mutum ya sayar da kaya ba sai ya karba saboda me saboda abin da ake so zaka sayar da abin da kake da karfan ka miƙa shi ne kake da dama ka miƙa amma abin da baka karba ba baka da dama da ka miƙa kawai kana kiran shi sai ce ya kayan nan bai zo ba daman ya sare karfe biyu rana ne nan za su iso shi sa isa yin maka shi ma ke nama ashe bai karba ba eh kun ci maganar wadaka abin da yake daidai shine ka karba eh a ce kayan ka karbe shi saurawa kuma ko nauka na karba da yawa daga nan garin mina kana da abin nan ka sai kaya a gwada ka fahimci wannan sai ka tura yaranka suka je suka karɓo shi suka je da mota suka aka lodo shi ya kamo hanya ka karba ko karba ba eh ya halatta ka sayar kenan ya halatta ka sayar kenan tunda ka karba wa ina ta kawo wani misali ne menene karba din menene karba din menene karba din mm? Hmm? وعليكم السلام وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ai irin wancan hadisin ne ko sai dai wannan hadisin ya sha bamban malamin malik anan shine abdullahi bin dinar malamin malik a can kuma shine nafi'u eh lafazin hadisin kuma daga can karshe yace hata ya kabe da can kuma yastawfiyahu shine dai har sai ya karba manifta a ta'aman duk wanda ya sai abinci fala ya bi'uhu kada ya sai da wannan abincin hatta ya qabidahu har sai ya karba ya zo hannunsa sannan ya sayar abinci ya shafi mai da mai kenan nono yana ciki hmm? ruwa yana ciki hmm? ruwa abinci ne ishi dalil ishi dalil ma dalil faman sharibahu minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni yata'amhu kaji sai ruwa ne fa sai ce yata'amhu fa innahu minni illa man a gharfatan biyadi kenan غرفة بيدي تومي أفا بارفيسو إيه وين أي أي بحكي نا أي نامكني أي إيه فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهم بذلك وإنما يقبل من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيه على حدة ولا يجعل ذلك ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به إذا كان كذلك وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبتغ الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقال من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وحدثني عن مالك عن نافع دق نافع عن عبد الله بن عمر دق عبد الله بن عمر an kullura mana ta karanta hadisan abdullahi dan umar a cikin babin kasuwanci eh kuma za ku ga wasu abubuwan da yawa sun faru a kan shi ne sai nuna mana abdullahi dan umar dan kasuwa ne fa bai tsaya na cin albarkacin makaranta ba albarkacin makaranta kenan ya san halin sai san haram eh dan kasuwa ne sosai da sosai yake cewa ga ma wani hadisi daga abdullahi dan umar yake cewa kunna mun kasance in jiwa kenan fi zamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ma'aikin Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi mun kasance na bata o ta'am muna sayan abinci a wurin wa kenan a wurin wadanda suka shigo da shi in muka saya fayyaba asu alaina sai su sallam ya aiko mana man ya na binta kalihi wanda zai umarce mu mu dauke abincin minal makanin lazib ta anahu daga inda muka saya ila makanin siwahu zuwa wani wurin ƙwabal annabi a hukahun mu sayar eh ashe kenan yanzu idan mutum ya kawo kashu ko ya kawo mangoro, ko ya kawo doya inda mota ta ajiye sauke a wurin sai ka zo ka siya a wurin bai halatta ka siyar a wurin ba eh ka canza mushi wuri kullum musulunci baya sa abin da zai haddasa gaba ayin bu kuma mun faɗa a karatun litinin da muke yi na umdatul ahkam cewar abubuwan da suke haramtar da ciniki a ciki akwai addara eh kun gane ko yanzu idan mutum ya kawo ya shigo kayan shi daga birni daga ƙauye ya shigo da shi doya ce ko mangwaro ne ko kashu ne ko tarugu ne ko walahance ko dankali ne ko mai ya kawo sai ka saya ɗari biyar a hannunsa a wurin da ya sauke bai gama sayar da wancan ba sai ka sayar da wannan na ɗari biyar ɗin dubu ɗaya cirikin yi ko bai ba yi ya shi zai ji eh shi da yi kiwo shekara guda <laughs> eh na'am kuwa saboda irin waɗannan abubuwan da zaran ka saya a hannun wanda ka saya a hannun shi sai ka ɗauke shi ka kai shi wurin turakunka in a turaku ne ka kai shi iya tsangayarka kun gane ko iya haraba ka iya yana ka kafa tarakunka so da dama aina kawai suna shigo da shi ne eh kuma mun karanta cewa ranar salim ya hana wani shiga tsakanin mutumin kawai da mutumin birni wani salim ya hana mutumin ya shigo da kaya mutumin birni ya karɓi kayan ya sayi mashi eh kun bayanci wannan da kyau ko na a hana wannan in dai ba gani ke lalle cuta ce miraran za a cuce shi wannan kuma ko mutum birni ne za a cuce shi kuma za ka iya tsawatarwa kun gane wannan saboda haka in mutumin mutum ya shigo da kaya a bar shi ya sayar da kayan shi kai da ka sai kayan sai ka ɗauke shi daga inda ka saya ka kai shagonka yanzu a ka sayar ko da ya ga ka sayar a yana ka sayar a shagonka daman da ka kai a wasu a wurin eh sauran kuma ba lalle ne iya gano nashi ne da ka saya ba ko ba nashi ba ne almuhim dai ba dai a wurin shi ka saya ba dai a nan ya saya ba ka kai ka dauki abin ka sha wanka wannan karanta wace ta musulunci sabili da haka kenan akan wannan duk wanda isai kaya a wurin wani to ya dauke kayan daga wurin wanda ya saya ya zai kai shago saboda ka Abdullahi dan Umar shi da ya saya sai ya dauke shi ya kai shago gan ya dauka ya kai shago ya fita daga wannan kuma ya an gama khiyarul majalis eh na'am tsari na musulunci fa shine daidai kullum kada ka ji cewar wai in an ce kaza ko an tauye maka ne ko an maka kaza ne a'a manufa ce mai kyau wanda yake ba a so a sanya gaba a tsakani ba a so a sanya rikici tsakanin mai siya da mai siyarwa eh وحدثني عن مالك نمكي وحدثني عن مالك نمكي كو عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبيع طعاما لا تبي طعاما ابتدعته قبل أن تستوفيه وحدثني عن مالك النافع أن حكيم بن حزام للي حكيم بن حزام ابتاع طعاما يا سي وانا أبنشي وانا أبنشي أمر به عمر بن الخطاب للناس wanda yake umar ɗan khattab ya umarnin a sayar da wannan abincin ga mutane gwamnati kenan eh ta rage mai shi ta rage farashi to kuma ka ila ila illallah sai sai ka sami 'yan kasuwa sun yi sun kewaye wurin gaba daya eh ita gwamnatin da ta rage barashi don wata rage don talakawa ta rage masara ce ana sai da ita naira 100 ta kawo ta naira hamsin naira talatin kaga wannan kai tsaye kasan nan talakawa aka yi har ma ka ana cewa mudu goma goma za a auna ma wasu ai an ce mudu goma goma za a auna wai ka san dai dan talaka akai amma sai ka samu masu kuɗi da sun ke wuraren cikin dare kaga ana fita da kanta ta masara ta yi waje wai ta yi wajen gari fa kuma ana so ne ta shigo cikin gari ta bi gida gida Allah ta'ala ya sauke Umar na kadar yayi umarnin a sayar da abinci fa ba'a hakimun ta'am sai hakim bin hizam ya sayar da abincin qabala an yastawfiyahu kafin ya karba ma'ana ya saya kenan shiwa shi hakim bin hizam ya saya abincin kenan a hannuwa a hannun gwamnati kuma ita wannan kafin ya karba abincin da ya saya har ya sai madoni yana fata an gane karatu sosai da sosai eh fa balaga zalika umar bin khattab sai umar bin khattab ya labari ya kai kunnan shiga haka faradahu alaihi sai mai mai ya daga ciniki ya ce ba wa qal yace kuma la tabi ta'aman kar ka sayar da abinci ai mutum ya gode ma Allah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت رضي الله عنه ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان فقال أعوذ بالله وما ذاك فقال هذه السكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها وحدثني أم مالك يجي إمام مالك ابن أنس يا كرنت الدني ونا أنه بلغه cewar bayani ya zama malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira anna sukukan lalle me kenan sukuk sukuk jam'i ne na sak an ce sack shi ne ka ce check eh ko allocation kun bayanci wannan da kyau menene allocation takarda ce da gwamnati za ta rubuta ko cewar ko an baka taki buhu kaza ko shinkafa buhu kaza ko an baka allocation kaza yake cewa bari ku anna sukukan lalle allocation kharajat lin nasi ta fito wa mutane fi zamani marwan bin al-hakam a zamanin marwan kaga daga daga gwamnati kenan min ta'amil jar na abincin jar akwai abinci jar sunan wuri ne da ke gabar teku kun gane ko abincin wurin abinci ne na musamman haka sai gwamnati ta ba da allocation ɗin shi kenan ko ila ko gwamnati ta ta yi mai kuke ta yi rumbun hatsi ne a wurin ta tara abinci sai dai abin da allocation dai yanzu an fara rabar da abincin a farashi mai sauƙi kun gane ko to tunda kuma kawo gwamnati ba ba ita ce za ta zo ta ta kafa ta dinga aunawa ba la'alla ta sai ma da wasu su kuma su je su su sayar da shi ta dai fito da allocation a ba wannan buhu kaza a ba wannan tantan kaza a ba wannan kanta kaza a ba wannan kaza a ba wannan kaza fata baya an nasu tilka sukuk bainahu sai mutane suka fara cinikin wannan cek cek din a tsakaninsu wannan allocation din a tsakaninsu mala haruna haka ake ko sai hatsin da ke cirin bin ba shi ake sai mutane suka fara wannan hada-hadar wannan allocation ɗin tsakaninsu wanda yake kai da aka baka allocation yanzu kenan ba za ka sai ba sai kaje ka karɓo kayan a hannuwa a hannun gwamnati sai ka karɓo sai ka zo ka sayar kun yi shiru shi kenan sai mutane suka kama hada-hadar wannan allocation ɗin ƙwabala an yi staufuwa kafin su je su karɓo abin da allocation ɗin ta ƙunsa sai ga an ba da takin zamani an ba da allocation ɗin shi kafin ya fito ya shiga hannu wajen mutum goma eh mana hot haka yake ko a kan me shi mutum na goma sha ɗaya shi zai karɓa an koma doron dori kenan sai ga zance a wurin ma za a siya a baka kuɗinka فدخل زيد بن ثابت سي زيد بن ثابت أفرادكم زيد كنا وناهيك بها وكان أولى باتباع التابعي وقد نحو الشافعي أكتا أكو على رمومين رحبية سي زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma wani mutum daga cikin sahabban manzo Allah sallam sahabbai kenan biyu sai suka je wurin Marwan bin Hakam Marwan wanda yake shine gwamna a lokacin faƙala sai suka ce a tuhillu bai an riba ya marwa yanzu marwa za ka halartar da kasuwancin riba kenan shi ne gwamnan madina a lokacin eh su kuma sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za su ga ana barna su shiru ba shi tabi'i ne kun gane ko tabi'i ne su kuma su sahabbai ne a ga shekaru sun girme shi a sanin manya sun dan shi ya san su sun san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma kuma ba su zo sun kafa mumbari suna tsine mishi ba domin kuma shine jagora shine shugaba sai saboda haka sai suka je inda yake daga su sai shi sai suka ce da shi a tuhillu bai an riba ya marwan yanzu ka halartar da ciniki riba kenan faƙal sai ce a'udhu billah ina neman tsarin Allah Allah shi kiyaye wa ma zak me ya faru kun bai wannan jumlar ya nemi tsarin Allah cewar baya halatta da riba bai san da ita ba me ya faru faƙala sai suka ce hadhihi sukuk waɗannan allocation ɗin da ke hannun mutane ta baya a hannasu mutane suna ta saye da sayarwanta sun ba'uha sannan kuma an sun saya sai su sayar ƙabala an yastaufuwa kafin su je su karɓa wannan ciniki ne na mai. na riba me yasa suke wannan ai suna sayar da abin da ba su da shi in an baka allocation na tanka guda ta mai sai ka je ka karbo tankar in ta shiga hannunka sai ka sai da ita me zabi a ciki shi ba wuta ba eh kace me wai da na ce a me kace ko ina ne malam sai rika ce na wani wurin ya fi na wani shi za ku ga nake muke dada magana hada hadar kuɗi da ka ganta wannan zai nuna maka bagana za su ce riba tana da kofofi da yawa kar ka ɗauki cewar kawai wai riba hanya shine kawai in sai maka da abu kaza yanzu abin nan in ƙara maka in mutum ya zo rancen karɓan kuɗi yanzu kaka ce naira dubu ɗaya zai tashi dawo da ita dawo da ita dubu ɗaya da naira biyar wai karka ce wannan kaɗai ne riba a a shi ma riba ne akwai hanyoyi na riba da yawan gaske da na faɗi mai sai ɗan wa masu lamai ce kaji inda ake hada-hada kenan quick oil eh again فبعث مروان الحرس sai marwan ɗan haka mai tura 'yan sanda ya tura jami'an tsaro ha suna bin kwakwafinta suna bincike kaga akwai na farin kaya kenan eh akwai na farin kaya kenan shi kuma na farin kaya in ya tashi har sai zai yi dan ya tabbatar da abin ka shiga hannu eh ai mai uniform yazo sai ga da an ga mai uniform sai ga an dari sai ga ana ta muzurai wani ya kama shara <laughs> eh da an ga an ga mai uniform ya zo zai wuce sai kawai ga wani karfi da yaji ya kama shara wasu a dole shara yake yi kun gane ko amma in na farin kaya ne da kai shi za a ta hada hadar eh a'a sai ya tabbatar da ya sai ya sai ya bi kokkofa haddin lala har manyan akabir mujrimi hadin sai ya kai gare su to daga nan yana yin signal kawai sai dai a ga gaba ɗaya jami'an tsaro sun kin sun kewaye wurin gaba ɗaya kawai in aka tashi haddisi za a kama eh a gani dole ne dole gwamnati ya zama da tana da su dole ne ya zama na akwai da su don akwai miyagun mutane miyagu ne a cikin al'umma in ba sai su babbaka ma ƙasa wuta dole ne a ji a kwakwalo su a hukunta su da hukunci irin na musulunci bai ci wannan da kyau ku shi kuma kasan hukunci na musulunci cewa ilau eh, anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadu yadha yace inda sallallahu alaihi wasallam yace inda fatima ka lura lau inda za ta yi wannan baya nuna cewar za ta yi din dan Allah ta'ala ce kul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin wannan ba shi ke nuna cewar akwai ba saboda haka maki Allah tsira da min Allah su tabbata gare ce inda fatima tsira muhammad za ta sata da yanke mata hannu to ashe hukunci na shari'a kowa da kowa ne dan in dai ba dauki doka akan duk wanda yi a yi mashi ba to doka za ta zama akan waɗansu ne za ta hau waɗansu a hukunta su waɗansu kuma su duniya su da tsinke to ba ka al'amari yake ba eh. Na'am. ya ce abin nan sai marwan ya tura jami'an tsaro ya tiba onaha suna bin kwakwafinta yanzu onaha min aidin nas suna kakkaɓewa a hannun mutane wai ruduna ila ahaliha suna mai da ita zuwa ga asalin masu su. alkishin ɗin ba yana fitowa da suna ba eh da suna da lamba da komai sai ya fito da sunan muhammad alhassan sai ga alkishin ɗin hannun jabir ahmad eh ga ɗaya da ke nan da shi da aka ce sai mutum ya saya kada ya saya abin nan kada ya sayar da abin da bai karba ba yanzu da yanzu duk sun bi sun karbe an mai da su ga asalin waɗanda suka saya ga wanda kuma ya bada kudin shi ya zai ta turanci kenan Allah ta ya sauke sauraka irin waɗanda abubuwan bai halatta mutum ya sayi abin da ya sayar da abin da bai karba ba malamai gaba ɗaya sun yi magana kan abincikan wannan ƙaunar wahidan ne a abinci duk abin da yake nau'i na abinci ne wannan bai halatta ba sun yi saɓani a kan abin da ba abinci ba kun gane magana ta a kan abin da ba abinci ba ana gana saboda lokaci za mu da sa'aya a nan subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik